الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساتي سادوا أن الله من البركة أياو لهدي 28 ga watan safar shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da 21 ga watan 12 shekara ta 2014 miladiya muna cikin littafin muna ahkamul jana'iz wa bid'aha na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani Allah madauki sarki yayi masa rahama za mu tashi a mas'ala ta 83 akan muna magana akan sallah sallan gawa mu yi bayani akan abubuwan da ake karantawa bayan kabbara ta farko ta biyu ta uku ta hudu da kuma ya halatta a yi addu'a bayan ta hudun kafin sallama tsakanin gama kabbaran da kuma sallama ya halatta a yi addu'a sai sallama ya ake sallama irin ta salla ko akwai bambanci tsakanin sallama sallan gawa da kuma sallama ta salla na yau da kullum وللتافي كولي ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إما يسلم قاوة sa'annan baya ya yi wa'annan kabarbarorin gaba ɗayansu to sai ya yi sallama sallama biyu kamar yadda yake sallamansa a sallah sallama a sallah mun san assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko ko alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum wa wa mutum haka yake to sai ce kamar yadda yake a sallah babu bambanci kasan ta sallah kala kusan guda uku akwai assalamu alaikum السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داما دا hagu za fara da dama to irin wannan sallaman kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi ɗan mas'ud radiyallahu anhu ƙala ke salasu كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس كذا tun zamanin sahabbai kenan akwai sunnoni na sallan gawa irin wa'annan sallama ba a yi ce akwai ɗabi'u guda uku annabi sallallahu alaihi sallama ya kasance yana aikata su amma mutane sun bar su ihdahunna at-taslimu ala al-janazati mithla at-taslimi fi salati ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u sallama a sallan gawa kamar yadda ake sallama a sallah to wannan sunan mutane sun batta in ji abdullahi bin mas'udi radiyallahu anhu imam al-baihaqi ya wannan hadisi imam an-nawawi yake fadi isnaduhu jayyidun wato isnadin hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce wa fi majma' az-zawaid رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات أكو إمام الطبراني ما يرويته حديثي آه، للتافنسا موجم الكبير wanda yake rijaluhu thiqatun wa qad thabata fi sahihi muslim hadisin kuma ya inganta a cikin sahihi muslim wa ghairihi da wani sa an ibn mas'ud anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yusallimu taslimatayn fi salati wato hadisi ya inganta daga abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallama guda biyu fi salati a sallah kuma ga abdullahi bin mas'ud ce daga cikin abin da mutane suka bari yin sallama biyu a sallan gawa kamar yadda ake yi a sallah an gane فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول مثل التسليم في الصلاة أي تسليمتين وثم لتفك فديوانا ينانونا من كينا أبند عبد الله بن مسعود يكينفي مثل التسليم في الصلاة wato yana yin sallama a sallan gawa kamar yadda yake sallama a salloli na yau da kullum tana nufin at-taslimatayn sallama guda biyu al-ma'hudatayn wanda aka saba yin su a sallah dama mafi yawan sallah ya inganta annabi yayi sallama daya amma wanda yafi yawa wanda aka fi ruwaitowa ita ce sallama biyu ayyaminihi wa ayyasari dama hagu wannan shine wanda yafi shahara wanda hadisi suka zo duk mai mai ruwaito hadisi za ga akan wannan yake ويحتمل أنه يعني بالإضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة ما للتافي كيف إنان أكن إياكما دوكا قياما أنان cewa irin yanayin yadda annabi ke sallama a sallah ta yau da kullum to haka kuma yake sallama a sallan gawa an gane ya inganta yana yin sallama biyu yana yin ɗaya to irin haka ɗin kuma a sallar gawa ba na babu banci ya kakan iya ɗauki wannan ma'anan amma ma littafi kuma zai zo yi magana kan wannan magana ne su shi abin da ya sa shi yake faɗi a a sallama biyu abdullahi bin mas'ud yake nufi hadisin da ya zo a kan sallama daya abdullahi bin mas'ud bai rawaito hadisin ba to sai nufi kenan sallama biyu ke nufi a nan ba yana nufin iri yanayin yadda yake a sallah na yau da kullu shi ke a nan ya kawo wannan wa yuhtamalu annahu yani bil idafati ila zalika annahu kana yusallimu taslimatan wahidatan aidan annabi kuma yana yin sallama daya bin nazar ila anna zalika kana min sunnatihi fi salati da nuni cewa haka din ma sunna ne ta annabi a sallah aidan ai annahu kana taratan yusallimu taslimatayn wa tarana yana yin biyu وتارة تسليمة واحدة وترانا يكي ديا لكن الأول أكثر نفرق شي فيوا شين سلم بيو شين يفيوا لكن لم يروها ابن مسعود تا غير أن هذا الاهتمال wannan da muke magana akan cewa kila Abdullahi bin Mas'ud yana magana akan irin yanayin sallama annabi a sallah yayi ɗaya ko biyu ce wannan fihi bu'dun akwai nisa akan wannan li anna taslimata alwahidata sallama daya wa in kana thabitatan an ko dake ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam lakin lam yarwiha ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud bai ruwaito ta ba kina nuna bai san ma akwai sallaba biyu shi a ruwayansa duka sallama biyu ke kawa to haka ba zai iya faɗi abinda bai da ilimi akai to yana nufin shi sallama biyun ne da annabi yake yi a sallah yau da kullum yake yi a sallan gawa kuma mutane suka bari ba wai yanayin sallama ba eh, yau yayi wannan gobe yayi wannan ba yace fala yazharu annaha tadkhulu fi qawlihi al-mazkur ce kan haka bayyuwa ce ta ya shiga maganan abdullahi bin Mas'ud misal at-taslim fi salati wallahu a'lam wannan wato ijtihadi ne na Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya dauke sarki yayi masa rahama kasunci yana da bincike akan hadisi ya bi diddigin hadisan Abdullah bin Mas'ud gaba daya sai gaba inda Abdullah bin Mas'ud ya ruwaito sallama daya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah to shi yasa yayi wannan tunani shi in ya faɗi sallama biyu yake magana wanda yake sunna ne da Annabi yake aikatawa da mutane suka bari an gane na'am walil hadisi shahidu shi hadisi yana da wani hadisi da ke mara masa baya ya shariku شريك عن إبراهيم الهجري قال أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا وانا حديث ميشي أبايا دقا عبد الله إبراهيم شريك دقا إبراهيم الهجري كيف فدي عبد الله بن أبي أوفى يا زملي من دين سأسلم gawa akan diyarsa diyar shi abdullahi bin abi aufa sahabi ne fama kasa sa'atan sai ya dan saurara kaɗan bayan ya yi kabbara ta hudu hatta zananna annahu sai kabbiru khamsan har muka ɗauka man zai yi kabbara biyar wannan ya zo a addu'a bayan kabbara ta hudu kafin sallama hadisi ya gabata sun sallama an yaminihi wa an shimalihi sannan sallama ta damansa da kuma hagunsa falamman sarafa qulna lahu ma su sun saba dama sallama ɗaya wanda kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud ke sunna ne da mutane suka bari da ya gama sun ce me wannan ya kai Abdullahi bin Abi Aufa kai sallama bi wanda ba saba gani ba قال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع تي والله بزن تارا مكواني أبو أكان أبن دنقى النبي أنا أي كتاب بانا تارا دو أبن دنقى النبي أي كتاب شينك أي كتاب من تارا مكومي أكيبا أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كوكما سيغيا مسو هكا النبي كي أي كتاب صلى الله عليه وسلم إمام البيهقي يرويتو حديث دي سنادي ضعيف min ajali alhajari mu yi bayani akan ibrahim alhajari a jiya ina gani mai littafi ya kawo matsayinsa sa malaman hadisi kama ta kaddama fi mas'alati sabiqa mas'alan da ta gabata wa sahha anhu min tariqin ukhra ba'dahu marfu'an wa ba'dahu mawqufan ce banda wannan ma hadisi ya inganta kuma ta wata hanya daban wata hanya daga abdullahi bin abi aufa din wata hanya kuma har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kama zakarna huna kama yadda muka faɗa in malamai suka ce hadisi mauquf ina maganin maganan sahabi ko aikin sahabi bai kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama kace marfu sahabi ne yake ruwaito abinda annabi ya faɗa kace maqtu ana maganan maganan tabi'i ko aikin tabi'i ina hadisi maqtu wannan ana magana yanzu akan matanin waye ne sos ɗin wannan labari tabi'i ne sai ce maktu waye labari yake ake faɗansa sos ɗinsa sahabi sai ce mawqu zuwa ga ake jingina labari annabi sai ce marfu na'am wannan shine a bangaren matani na hadisi رواه أحمد كما في مسائل أبي داود عنه عن عطاء بن سابئ قال رأيت رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة kuma واتو imam ahmad ya ruwaito a cikin matsaloli da abu dawud yake tambayansa daga da sa'ib da bin sa'ib ana kiransa da bin sa'ib yana daga cikin manyan malamai na hadisi yake faɗi na ga wato ibnu abi aufa ya yi sallah shi a da ana da alkunyansa abu muhammad al-thaqafi ya risu a shekara ta ɗari da talatin da shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin manya-manyan tabi'ai amma yana da ɗan akwai magana a kansa ta wasu ɓangarori ga malaman hadisi to yake faɗi ya ga abu aufa ya yi sallah kan jana'iza sai ya sallama guda ɗaya lakin isnaduhu da'ifun sai dai wannan hadisi akwai rauni fihi abu waki akwai baban waki wanda ake kiransa jarrah bin malih bin adi ar-ru'asi al-kufi baban waki bin jarra waki babban malami ne a malaman hadisi sananne ne da yawa za ga an waki an sufuyan an waki awwa ne duka manyan malamai suna ruwaito a kansa to babansa shine wannan jarrah din sashi waki bin jarra shi ya rasu shi ma a shekara ta 166 ko da 65 tsakanin wayannan shekaru to a 70 kai 75 ko 70 shida yana da rauni shine a wannan yana cikin to isnadi tun da yana da rauni a cikin isnadi to kaga hadisi ba zai zama ingantacce ba kamin mu samu hadisi ya zama ingantacce sai ya shika sharuɗa na malamai ayyar bihi adalun babidun an mithlihi ko har zuwa ƙarshensa to kafi ya zama abin nan wato ingantacce to shi wake din malamai da yawa suna raunana shi huwa da'ifun wattamahu ba'dhum wasu suna tuhumansa wa qad zahaba ila taslimatayn al-hanafiyyatu imma mazhab al-hanafiyya su ma suna tafiya a sallan gawa sallama biyu ake yi kamar yadda yake a littafin mafsud na imam as-sarfashi wa ahmad fi riwayatin anhu da kuma imam ahmad a wata riwaya tashi amma kuma ba shine mazhaba ba imam ahmad da yawa kaga akwai mazhaba akwai kaul akwai kuma riwaya sai ce mazhaba kaza ne amma ko fi riwaya akwai riwaya imam Ahmad imam malamin hadisi ne to mafi yawa za ga mazhabansa da ka samu magana a ra'ayi daya da imam Ahmad da yawa saboda shi yana da hadisai sosai sosai to akan tafi akan mazhaba kaza amma kuma yana da wata riwaya ko yana da wata magana da tuma ta saba ma mazhaba to anan a wata riwaya imama shi ma yana tafiya sallama biyu ake yi a sallan gawa kamar yadda zo a cikin littafi al-insaf wa shafi'iyatu kamar eh, mazhaban shafi'iyya su ma suna gani sallama biyu ake yi malikiya ne suke tafiya akan sallama daya kai sai ake yi ah, ta dama shi kenan kamar yadda ya zo a cikin sharhi ibn qasim al-ghazzi bajuri wa qala lakin yustahabbu ziyadatu wa rahmatullahi wa barakatuhu sai dai an so a ƙara bayan assalamu alaikum din a ƙara wa rahmatullahi wa barakatu a mazhaban shafi'iyya kamar yadda ibn qasim ya kawo wannan shine mas'ala kenan na sallama kenan a sallan gawa mutum zai iya yin irin sallaman da ya saba yi a sallolinsa na yau da kullum ba wani abu an gane a sallama ba haka gaba dama hagu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah an gane wannan ne wanda ake yi mafi yawa hadisai yadda suka so da shi kenan ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط يا هلتا كما أتقيت أكن سلما ديا كوي تفرقه ياي لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما يدزو حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة النبي صلى أكم وتجنائز فكبر عليها أربعا سيكبر هدو وسلم تسليمة واحدة سيسلم أبو داريا هنا يا هلتا كما يد يا هلتا أسلم كي إيه أخرجه الدار قطني والحاكم عنه البيهقي من طريق أبي الأنبسي عن أبيه عنه قلت وإسناده حسن كما بينته في تعليقات الجياد ويشهد له مرسل عطاء بن سائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة أقول حديث عطاء بن سائب يرويته مرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاغا عطاء بن سائب بصحابي بني an gane amma nan an ata bin sa'ib anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga shi ba shi ga annabi akwai wani tsakanin su da annabi to kenan ya cire mana wanda yake tsakanin sa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake kira hadisin mursal wa mursalun ko wa kamar yadda mai abin da yake wa mursalun ma fi sahabiyun sagar ko wato mursal shine inda sahabi ya fadi ko da yake malamai su yi raddi akan wannan don ba kowane idan har da mun san cewa sahabi ne kawai kamar nan misali tsakanin ata da annabi mun san cewa abdullahi bin abbas ne ke wurin me zai shafi hadisi eh mun tabbatar tsada ya ruwaito hadisi daga abdullahi bin abbas da ya zo sai cire mana abdullahi bin abbas ba matsala a hadisi saboda sahabi ne aka cire mana abinda yasa ake gudun in aka samu akwai ya mm, ake kiransa gibi tsakanin rari da rari ana tunani waye wannan gibin din da aka cire me halinsa me matsayinsa shi yasa ake cewa in hadisi mursal ne ko kuma aka samu gibi a sanadi hadisi da'if ne don ba mu gane kowa waye bane amma muka gano sahabi ne abdullahi bin mas'ud ko abu huraira ko wanda daga cikin sahabbai ba mu da matsala da shi amma zai iya yiwa tabi'i ne ba duka tabi'ai suke fiqa ba an gane akwai tabi'ai da yawa wasu sai ce an ce maka dan ba kaddara ne ko shi'iyun ghalin wanda yake bulu a shi'a irin masu kafir ta su abubakar da umar kaga bai yawa karbi maganan su ko a ce kuma yana da ikhtalada yayi abin da ake kira ikhtiladi to ba mu san ko waye bane to sai hadisi ya zama yanzu sai an gano waye ne tsakanin sa'ib din nan da annabi sallallahu alaihi wasallam don tabi'i za ga wani isnadi tabi'i guda shida wani ruwaitowa zuwa ga wani tabi'i tabi'i tabi'i tabi'i kafin sahabi to sa cewa da kaga tabi'i ka dauka sahabi kawai aka cire shi kansa kuskure ne ga ilimin hadisi an gane kamar yadda sahabi ka ruwaito daga sahabi daga wani sahabi ma uku a riwaya za ka gani sahabi an babansa an kakansa ba gane ba su sai ce maka ci da babansa da kakansa dukkan sabbai ne jika ne ya ruwaito to haka su ma tabi'ai tabi'i an tabi'i an tabi'i kafin a kai ga abun nan to kaga wayannan dole a gane waye ne irin wannan ya ruwaito to hadisi ne mursal kenan yasa akwai a cikin mursal ata bin sa'ib yake ruwaitowa daga annabi yayi sallah kan jana'iza wato sallama kai sallama guda ɗaya imamul baihaqi ya to hadisin mu'allaq shi shima ba tare da isnadi ba shine hadisin mu'allaq suna nan a buhari da yawa a hadisi kawai daga baihaqi sai kila sahabi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma an ata alhali imam baihaqi bai kai gama. tabi'u tabi'ina ba ma na har yace tsakaninsa da annabi mutun da ko mutun biyu to sai share duk wannan isnadi zai ce qala ata ibn sa'ib anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaza mu'allaq kenan wa yuqawwihi amalu jama'atin min as-sahabati bihi amma da yawa abin da ke karfafa wannan hadisi cewa ana yin sallama daya aikin sahabbai masu yawa wanda har abdullahi bin mas'udi ke faɗi an bar wannan sunnan an gane kenan فقد قال الحاكم عقبه قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر إن جي إمام الحاكم كيف دي sallama ɗaya ɗin ta inganta daga Aliyu bin Abi Talib da Abdullahi ɗan Umar da Abdullahi dan Abbas da Jabir dan Abdullahi da Abdullahi bin Abi Aufa da Abu Huraira annahum kanu yusallimuna ala aljanazati taslimatan wahidatan dukkan su wayannan sahabbai qultu wa qad wafaqahu adh injimaran Nasiruddin Albani ce dhahabi ma ke haka din ne wa asnad al-Baihaqi hadhihi al-athar wayannan hadisan na wayannan sahabban Imam al-Baihaqi dukkan su ya kauro su da isnadin su har zuwa wannan sahabin da ya haka din awwa wani an wani sahabi ya yi sallama daya an wani an wani sahabi duka bai haƙi ya ɗauko su ɗaya bayan ɗaya wa da fihim sai ya ƙara man banda waɗannan da ka ambata ya kai hakim akwai wasu ma wanda suke sallama ɗaya a jana'iza sai ya ƙara wasila ta wa abu umama wa gairahum kamar wasila binu asfa da kuma abu umama dukkansu sun kasance suna sallama ɗaya wanda su ne imamul baihaqi ya ƙara wa fi itlaqi sihhati ala riwayati ibn abi ala riwayati ibn abi awfa nazarun indi inji malam nasiruddin albani ce a faɗi hadisin nan na ibn abi aufa da aka ruwaito akan sallama ɗaya an gane wanda a ce hadisi sahihi ne akwai abin wato magana a kai in ji din albani la'an fi sanadiha jarrah bin malih a cikin isnadinsa akwai mutumin da mun gabata mun ambata shi baban wake bin jarrah wa huwa da'ifun kama sabaka ghariban illa an yakuna waqa lil hakim min tariqin ukhra sai dai in hakim kuma ya ruwa shi hadisin ta wata hanya ba hanya inda akwai shi jarrah ba baban wake don hadisi yakan iya zuwa ta hanyoyi daban-daban wannan ya dauko hanya an abdul an misali an Shu'uba an qatada an abdullah ibn abbas wannan kuma an zuhuri an wato shi abu salama an ibn umar to sai dai ya rawaito hadisi ta wata hanya daban to nan sai ya ce hadisi ya inganta ta wannan hanyar banda hanyar da shi jarra ya rawaito shi wa zalika mimma la adunnuhu wannan kuma bana zaton sa wa ila hadhihi al-athar akan wayannan ne zahaba al-imam ahmad fil mashhuri anhu imam ahmad yake tafiya akan abin da yafi shahara a mazhaban su cewa sallama daya ake yi wa qala abu dawud fi masailihi sami'tu ahmad su'ila an at-taslim ala al-janazati qala hakaza wa lawa unuqahu ay yaminihi an tambayi imam ahmad akan sallaman da ake yi a jana'iza qala hakaza shi sai haka sai sallama guda ɗaya ɗan karkatar da wuyansa ayyamini ta dama wa qala assalamu alaikum wa rahmatullah guda ɗaya wannan shine mazhabansa ko da na da riwaya ta sallama biyu ma قلت وزيادة وبركاته في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم بارن دعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن شرعا تبارش سبود حديثي دسك تبتر سابان وسمت سواء أباء حرين هكذا inji din Albani li thubutiha fi ba'd turuqi hadisi ibn Mas'ud saboda ya tabbata a sashin wasu hanyoyi na hadisi Abdullah bin Mas'ud wanda ya gabata fi taslimataini fil faridati wa mithluha في هذه المسألة صلاة الجنازة كما سبق وذكر ابن قاسم الغزي في شرحه استهبابها شيء ابن قاسم شيء مستهبي نيما أفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء abin nan ba shafi'e ne huna fi taslimatai ne wa radda zalika alaihi al-bajuri akwai imam bajuri a cikin hashiyansa fa zahaba ila adami mashru'iyyati sai ba a shar'anta ba huna wala fil ko a farali ce abin da ce ba a faɗi mawa rahmatullahi ko a farali ko kuma a sallan gawa wasawabu ma zakarnahu mai littafi ce daidai abin da muka ambata kenan ana faɗa duk ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai matsala ta gaba wa sunnatu an fil janazati sirran ita ce sunna in za a yi sallama a jana'iza din a sirri sai dai in imam mai don ya ji yadda mamu ya yi sallama kada ana jira ya sallama fa sai ga ya ƙara gaba an gane to sunna a ɓoye misali sauran mamun su a ɓoye za su yi shine mai littafi ke matsalan da ya kawo mana kenan al'imamu wa man wara'ahu fi dhalika sawa'un ce liman da waɗanda suke bayansa daidai ne dukkansu a ɓoye za su yi an gane li hadisi abi umama ta fil mas'alati bi lafzin thumma yusallimu sirran fi nafsihi hina yansarifu saboda shi abi umama ya rawaito hadisi sai mutum yayi sallama a boye a ransa lokacin da zai gama sallah was sunnatu was sunnatu an yaf'ala man wara'a man wara'ahu mithla ma fa'ala imamuhu sunna shine liman da mamu duka suka aikata haka ko kuma waɗanda suke bayan liman su aikata abinda limamin su suma ya aikata walahu shahidun mawqufun akwai kuma hadisi wanda yake mawquf daga Abdullahi bin Abbas wanda yake mara ma wannan hadisin Abi Aufa baya أخرج البيهقي عن ابن عباس أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية عبد الله بن Abbas ya kasance yana yin sallama a sallan jana'iza sallama guda ɗaya a ɓoye khafiyatan daga kufiya a ɓoye wa isnaduhu hasanun summa rawa abdullahi bin umara annahu summa روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه سيكون أكساك رويتوا إمام البيهقي كينا دقى عبد الله بن عمر idan zai yi sallah kan jana'iza yakan jiyar da waɗanda suke bayansa kaga wannan shine idan mutum liman ne to shi zai sallama don ya jiyar da mamunsa cewa ya yi sallama su ma su yi sallama amma ya ya boye ba za su iya ganewa ko ya yi sallama ko bai yi sallama ba to yanan an so yayi wa sahihun ya inganta qultu wa ka'annahu li ikhtilafil hadain al na koma a number 1 a ƙasa za ku ganshi نعم لتافي بياني وكأنه لاختلاف هذين الأثرين اختلفت أقوال الهنابلة في هذه المسألة فجاء في الإنصاف قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام يجهر بالتسليم كي فدي ما بين ما جنا متاني ما أبو تنواتو مذهبا هنابلة شيني لمن يكن بين سلمه وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يسر ابن الجوزي كما يتي آآ أكي ثم نقل عن المذهب الذهب ما يشهد لكلام ابن الجوزي وهو الأرجح لحديث أبي أمامة سيما يرجع دمغان ابن الجوزي أما دي كما يدعى كفتاة أنان شيني لمن إن زي سلم زي ما سلم دي جد ما منسى وأن شيني أبن دا yafi saboda in ya ɓoye ma ba za su iya gane ya yi sallama ba to ballantana su yi sallama sai dai in zai kawai ya juyo ya kalle su kaga kuma ba mu samu wannan ba to sallaman nan shi liman zai jiyar da na bayansa na bayan su kuma sai su yi a ɓoye kaga yi aiki da hadisan gaba ɗaya kenan ko na'am مسألة تقبى ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة بايا هلت عيسلا جنائزة لوكتا بداؤك دا النبي هنا عيسلا الشكنسو akwai lokuta uku annabi ya hana a yi sallah cikin su to haka kuma ba a sallan jana'iza wa'annan lokuta sai da laluri ya zama ba yadda za a yi to nan sai a yi wa'annan lokuta ne ke fara illa لضرورة لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا لو كتا قداؤك النبي صلى الله عليه وسلم ينا هنا مميسلا أشكو أن لو كتا كوكما مبن متتم أشكنسو lokaci na farko hina ta tsalu shamsu ba zigatan hatta tartafi a lokacin da rana take fitowa har sai ta daga an hana yi sallama. malamin sun ce sai ta kai tsawon sandan mashi sandan irin sandan liman yake tsayawa a hudu ba ko to in ka gwada daga inda rana yake zuwa ƙasa zai kai wannan tsawon to kenan to ya halatta ka sai kai sallan nafila ko kuma kowace sallan da kake so kai banda sallah in mutum ya batta ita in mutu ya batta kowane lokaci zai iya yin ta ana nufin ka tashi ka yi alwala ka ce za ka yi wata sallah ta nafila da sunan ko walaha ko wani an hana wannan sai lokacin da rana ta daga sosai shine ake kira wa laha kenan to daga nan sai kai sallah shine lokaci na farko kenan wa hina yaqumu qahimu dhahirati hatta tamila shamsu da lokacin da rana ta zo karkata gab da ta zo tsakiyar sama da rana in ta fito daga inda ta fito zuwa in ta zata akwai lokacin da take kaiwa ta kai tsakiyar hanya shine ake kira ma qabla sawal kenan ko kamar misali aka gwada wannan a ce nan ne tsakiya in ta wata kawo nan ta kusa da mene da zawali shine qaimud bahira kenan to baya halatta yi sallah sai lokacin da ta kota daga tsakiya ta kai ga wancan ɗaya ɓarayin da za ta to daga nan ne azhar ya shigo za a iya yin sallah to amma lokacin da ta ga ta samma wannan zawali to kuma ba a sallan nafila ko sallan gawa annabi ya hana wannan shine lokacin da yake qa'imu zahira din wa hina tabayyafu tabayyafu shamsu lil ghurubi hatta taghruba lokacin da rana ta ta samma fadawa ta ja ta kusa faduwa nan ma baya halatta ai sallah to in nan lokuta ne in za a iya jinkirsa sallan gawa misali sai rana ta daga sai a jinkirta za a jinkirta sai ta yi zawali sai a jinkirta za a jinkirta sai ta fadi har yi magariba shikenan sai a jinkirta ba a so a yi sallan gawa wannan lokutan ballantana a yi wasu salloli da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan imam muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin ingantaccen a littafinsa da abu dawuda da imamun nasa'i da tirmizi da ibn maja da baihaqi da tayalisi da ahmad dukkansu su sun ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dalili da abin da yasa ba a so a yi sallah a lokacin da ke fitowa ce su shaidanu masu bauta a marana a lokacin suke ma Allah sujjada a lokacin da za ta faɗi masu bauta a marana su ma lokacin kuma suke sake wata sujjada sai shi to mu kuma kada buya ya wannan lokaci an gane to wa'annan lokuta daga cikin an hana ba a so ai sallan gawa a cikin su sai sa mai littafi ya kawo su a wannan matsala a abin da ya shafi sallah Wani hadisi ya zo daga hanyar aliyu bin rabah anhu ko ulai ko wa zada al-baihaqi qala qultu li uqbata ayudfanu na'am qad dufina abu abubakarin billai sai ce to za a iya binne shi da daddare kam in an hana sallah misali sai bayan magariba sai masa sallah za ya kai shi kabari an haga kabarin ana jira eh ce na'am za a iya kaiwa domin abubakar siddiq da daddare aka binne shi kenan ya halatta inda baya halatta sahabbai da sun hana wa'annan lokutan ne aka hana sallah nan ma in akwai lalurin da zai yi ayi haka din sai ayi ba matsala an gane ko na'am واسنادها صحيح الحديث بعمومه يشمل الصلاه alal الجنازه wato wannan hadisi da umumin sa tunda an hana binnewa to kuma ya shafi har sallah ma وهو الذي فهمه الصحابة شين وند صحابي دي وسك فهمتا فروى مالك في الموقع ومن طريقه البيهقي أم محمد بن أبي حرمل أن زينب بنت أبي سلمة أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت فوضعت بالبقيع قال وكان طارق يغلس بالصبح قال ابن أبي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر يقول لآلها إما أن تسلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس أن حديثي دمالي يرويته دقا كما تهنيا مالك إمام البيهقي رويته حديثي دقا محمد بن أبي حرملة كي زينب وت... diya da ake kiranta zainab diyar abi salama ta rasu Farik a lokacin mutumin da ake kira tariq ne wato gwamna a madina fa ya bi Ba da salati surhi sai aka kawo jana'izan ta bayan sallah asubahi sai aka aje ta a baqiya inda ake sallan gawaki qala tariq wa qala wa kana tariq yughallisu bis subhi shi kuma tariq ya kasance yana yin sallan asubahi da wuri qala ibnu abi harmala فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها سينجي Abdullahi الله Umar yana gaya غيا متانين wannan gawan imma an tusallu ala janazatikum al'ana ko dai kuyi yi sallah akan jana'izan ku a yanzu wa imma an taturkuwa hatta tartafi a shams ko ku bar har sai rana ta daga kana nuna musu baya ba a so a yi sallah a wannan lokaci ba haka ba da sallah kawai za a zo a yi su ce ko dai ku yi a yanzu in kun zaɓi haka kun ga kuna gaggawa ko kuma ku bari sai rana ya ɗaga wanda shine wanda ya fi wannan isnadi ingantacce ne kamar yadda ya zo kamar shi a sharɗin buhari da muslim sun marawa malikun an ibn umar qala يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا سليتا لوقتهما وسنده صحيح سي مالك يروي تودك عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يا كسن شينا إن سلم قاوة باين سلم الأسر da bayan sallah subahi da shar'i idan aka yi su da wuri an gane kaga ba wannan aka hana ba annabi lokacin inda ya hana lokacin da ranan za ta fadi lokacin da take fitowa ba bayan asubahi ba bayan asubahi ba ta kai fitowa ba to ibnu umar yana yin sallan gawa wannan lokuta an gane bayan la'asar bayan sallah subahi kafin rana ta kai ga faduwa ko kafin fitowar rana in aka yi sallah da wuri kaga za ya samu lokaci ya yi sallan gawa ranan ba ta fito ba وروى البيحقي بسند جيد أن ابن جريج أخبرني زياد أن عليا أخبره أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين حين اسفرت الشمس فلم يسل عليها حتى غربت الشمس آه وانا حديث الإمام البيحقي رويتوشي دقا ابن جريج كيف دي زياد يا باشي لاباري علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا باد لاباري an kawo jana'iza wato a maƙabarta na ahalul basra mutanen basra iraki kenan lokacin da rana ta yi fazi-fazi ta kusa faduwa aliyu bai yi sallah akan wannan gawan ba sai da rana ta fadi sau yana nuna ya bi ya ji umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana hanin annabi kai kuma ya bi fa amara abu barazata almunadi yunadi bis salati thumma aqamaha ali sai ce abu baraza ka je ka kira mutane su zo ayi sallan gawa sai yayi ta kira cewa a dawo ayi salla sai imam ali ya tashi sai yayi sallah fa taqaddama abu baraza fa salla bihim al-maghriba wa fi an-nas anas bin malik wa abu barazata min al-ansari min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sai yazo zo ya yi musu sallan magariba a cikin mutanen akwai Anas dan Malik Abu Barzaka shi kuma mutumi ne mutumin Madina ne sai yayi musu sallah ثم صلوا على جنازتي على الجنازة سنة سيسكي صلى كان جنائز بايا أي مغربا كينا قال الخطابي في معالم خطابي أنا دلتا في معالم السنن شرحي نعم سنن أبي داود مجلدي قدابي وانا دلتكم wanda suka yi sharhi na abu dawuda tun tun tun da wurwuri yana cikin littafi na farko a sharhin abu dawuda da malamai suke ba da shawara mutum zai iya samun shi ba shi ka samun shi sosai ba saboda ba a buga shi da yawa amma dai littafi yana nan a mujalladi biyu yake a ma'alim sunan na imam al-khattabi ما ملخصه يكفدي واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاثة واتو متاني ما لم يسوي ساباني أكن هلتشن سلا أكن جنائزة دكما بنت وأن اللوكتا قداؤكم da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana فذهب أكثر أهل العلم إلى إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الأوقات ما لم يدي أسنشي مكروهي نأي سلن قاوة إن اللوكتا وهو قول عطاء شين مغنى عطاء والنخعي wal auza'i wa thauri wa ashabur ra'ayi wato shine magana imamun nakhai ibrahimun nakhai kenan wal auza'i da imamu thauri da kuma ashabur ra'ayi malamai suna cewa Asabun ra'ayi yana nufin ma'abutan mabiya abu hanifa masabar su ake kira ashabu ar-ra'ayi in ba kawo sunan abin Namoni ba wa ahmad haka ma imam ahmad yake gani wa ishaq da kuma ishaqa wa shafi'i shi imam shafi'i kuma yara salata wa dafna ayyu sa'atin shi imam shafi yana gani za a iya sallah za a iya binnewa kowane lokaci min lailin aw naharin da daddare ko da rana bi ma'ana shi yana gani kowane lokaci za a iya sallah wa jama'ati aula li muwafaqatihi al haditha maganan jama'a shi yafi domin ya dace da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam imam shafi Allah ya ji kansa wata kila bai ga wannan hadisi ba inda zaka bi riwayoyin zai gaba zaka samu wancan hadisin da ya hana sallah a cikin abun nan watakila hadisi mutanen makka ne ko madina lokacin shi kuma ya bar madina to irin wannan qultu wa minhu تعلم أن دعوى النووي جواز هذه الصلاة بالإجماع وهم منه رحمه الله إمام ناصر الدين الألباني كفدي واتو إمام النووي يايد أواتي وإجماعي نما لمن ياهل أي صلى وإن اللوكتا شي دعواني وانديكي وهميني إمام النووي آما لما يسنشي إمام النووي a littattafansa da yawa yakan yi iddia ijima alhali babu ijima'i so da ya samu magana malamai biyu uku kawai sai ce al'ulama a kan kaza ko ittafagu kan kaza yakan yi wannan ana kiran shi tasahul na imamu Nawawi kan da'awa na ijma'i a wasu matsaloli da yawa so kila iya ga mabiyan mazhabansa da yake bi na shafi'iyya sun yi magana akan abu mafi yawan malaman da ke wurin sai dauka sai je ijma'i ne ba tare da kula da sauran mazahib din ba su hanabila su hanafiya su malikiya da sauran maganganu malaman hadisi to ina gani shine wannan yasa yakan yi da awan ijma'i da malamai suke masa raddi akan sa da yawa wannan Allahu alam insha Allah za mu kwana anan kuma farkon babi da mun gama abin da ya shafi sallah abin da zai biyo baya innewa kuma abin zai biyo bayansa